I don't even go vote now. Now, I don't vote. Go vote for them. I don't know why this is just. What you go to the front here? What you the back do? Yes, it's good. Yo, Allah sarki abokina. Allah ya kara mana nasara a bana. Ina tashi nan kawo Allah ya kara mana nasara. Samu lokacin zo mana Allah. Insha Allah ba su wani ciwo. In Allah ya da. Yan Najeriya tana mana addu'a ga Aliyu. Yan Najeriya na mana addu'a, iyayen mu na mana addu'a ba abin da zai same mu insha Allah. In Allah ya da. Mana addu'a sun ci Allah ya mu lafiya.

Carry all those top cover, join us. This is your rival. Oh yeah. Ati Wadoro. This is your rival. You be nice.